daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma yi baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 4 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad habiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Biyar na safe kenan agogon Ghana, sha biyun dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Mutumin da ya kwarmato maganar da ta kai ga fara binciken yiwuwar tsige shugaba Trump ya ce zai amsa tambayoyin 'yan Republican amma a rubuce. Masu zanga-zangar kin jinin gwamnati sun toshe manyan hanyoyi da kuma ofisoshin gwamnati a Bagadaza babban birnin ƙasar Iraki a jiya Lahadi. Fadar White House ta kare shugaban Amurka Donald Trump kan yunkurin da ya yi na sa Ukraine ta binciki Joe Biden. To a Najeriya kuwa za ku ji cewa masana na ci gaba da laliban hanyoyin da za a shawo kan matsalar barace-barace da sunan amajirci a kasar. a sama ma waɗannan mutane abin karatun da suka yarda da shi suka amince da shi tun talatale tale ya kamata a inganta shi a kuma ba shi gurbi a cikin kundin tsarin mulki muna ɗauki kuma da wani rahoto da shi ma ya yi nazari kan yadda za a kyautata gidajen gyara hali da wasu ke kira na kangararru a najeriya sannan za mu leƙa kan iyakokin najeriya da nijar mu ji irin tasirin da matakin rufe kan iyakokinta ya yi yayin da najeriya ta tsawaita wa'adin rufe kan iyakokin nata domin gane ma idanuna na da tsallaka daga jamhuriyar Nijar zuwa tarayyar Najeriya inda na ajiye motata daga nesa ga iyakar na bada takarduna na ECOWAS ko sai da yawo. To muna dauke da karin bayani sannan shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim Gumel na nan tafe amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya. Lawan mai kwarmatan nan da ya nuna matukar damuwa game da wayar tarho da shugaba Trump yayi da shugaban Ukraine wanda ya janyo kafa wani kwamitin bincike da majalisar wakilai ta na yiwuwar tsige Trump ya ce mutumin da yake wakilta ya amince zai ba da amsar tambayoyin 'yan jam'iyyar Democrat a rubuce. lauya mark zaid ya rubuta a kafar twitter jiya lahadi cewa mai kwarmatan zai amsa tambayoyi daga 'yan jam'iyyar republican a rubuce bayan sharaɗin rantsuwa da kuma zartar da hukunci idan an yi ƙarya zai ya kara da cewa tambaya kadai da ita ko shi ba za a amsa ba ita tambayar saninsa ko saninta zaid ya ce wasu 'yan jam'iyyar republican suna kokarin su bayyana wanda muke wakilta wanda hakan zai iya barazana ga tsaronsa tare kuma da iyalansa kuma zama mai kwarmaton bayani ba wani ba wai aiki ne na bangaranci ba ko yunkurin tsigewa ba wannan ba aikinmu ba ne da ya mika goron gayyatarsa zuwa ga dan majalisa david nunes babban dan jam'iyyar republican a kwamitin ayyukan leƙen asirin majalisar wakilan amurka daya daga cikin 'yan kwamitin da suke sauraron ba'asin yiwuwar tsige trump nunes har yanzu bai ba da amsa ba Masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a Bagadaza sun toshe manyan hanyoyi da kuma ofisoshin gwamnati a babban birnin na Iraki a jiya Lahadi, al'amarin da ya dada tsananin gangamin buƙatar sauye-sauyen siyasa wanda aka shafe wata guda ana yi. Dubban masu zanga-zanga sun taru a filin tahariri da ke Bagadaza da kuma sassan kudancin Iraki a 'yan kwanakin nan. suka rufe kasuwanni da kamfanoni da makarantu da kuma jami'o'i zanga-zangar da suke na nuna rashin gamsuwa da tsarin siyasa da ake amfani da shi tun daga shekarar 2003 lokacin da amurka ta jagoranci wata mamaya wadda ta kai ga hamɓarar da mai mulkin kama karya na ah, saddam husaini minister Adil Abdul Mahdi ya yi kiran da a buɗe wuraren da aka rufe yana mai cewa barazana ga matatun mai da kuma rufe hanyoyi na janyo ma Iraki asarar miliyoyin daloli wanda hakan ya kuma ƙara tsadar kaya a ƙasar. Lokaci ya yi da ya kamata komai ya dawo daidai a cewar shugaban na Iraki. jiya lahadi fadar white house ta kare shugaban amurka donald trump kan yunkurin da ya yi na sa ukraine ta bincike ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar democrat da ke kan gaba wajen shirin kalubalantarsa a zaben shekarar 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden tana mai cewa abin da ya bukaci a yi bai zama wani laifi da ya kamata a tsige shi ba babu wani abu da za a ce ya kai babban laifi ko ma wani dan kuskure ba a cewar ɗaya daga cikin manyan hadiman trump kellyan conway a hirarta da gidan talabijin na cnn kellyan tana magana ne akan ka'idar tsige shugaban amurka 'yan kwanaki bayan da 'yan jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilan amurka suka kada kuri'ar amincewa da ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba trump saboda abin da ya yi game da ukraine amma conway ta ce ita ba ta sani ba ko shugaba trump ya ayyana zai saki tallafin sojoji na dala miliyan 391 mai ukraine ne bisa sharaɗin cewa ukraine za ta bincike biden da aikin ɗansa hunter biden a kamfanin makamashi na ukraine mai suna burisma da kuma wani hasashen da ake karyata cewa ukraine ce ba rasha ba ta yi kutse a kwamfutocin kwamitin gudanarwa na jam'iyyar democrat don su taimaka wajen kayar da shugaba trump a zaben shekarar 2016 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyoyin masu yin fasakwabri a Mexico sun yanka katangar da shugaba Donald Trump yake ginawa a kan iyaka Amurka da Mexico don hana bakin haure da ƙwayoyi shigowa ƙasar, amma shugaba Trump ya ce shi bai damu ba. Muna da katanga mai karfi sosai abinda shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai ranar Asabar a fadar White House kenan, amma komai karfin abu za a iya yanka shi idan dai za mu faɗi gaskiya. amma muna da mutane da dama da suke saka ido kun san yankawa yankawa fa wani abu ne daban amma ana iya sauran ana iya saurin gyara shi ɗaya daga cikin dalilanmu na yin sa hakan shine yana da sauƙin gyara za ka mayar da abin da aka yanka ne kawai Trump ya bayyana haka bayan da jaridar The Washington Post ta bayyana cewa ƙungiyoyin 'yan fasakwabri sun sha yanka katangar suna shigowa a cikin 'yan watannin nan suna amfani da wani zarto wani abu da aka sani da ake aikin gida da shi da ake saida da kuɗin da bai taka kara ya karya ba dala ɗari a shagunan kayan gida. Babban kamfanin mai na gwamnatin kasar Saudiya a ƙarshe dai ya buɗe kofa ga 'yan kasuwa a jiya Lahadi, inda ya ba da sanarwar kan aniyarsa ta buɗe kofa ga masu saka jari na cikin gida na abin da ake ganin zai iya zama harkar sayar da hannun jari mafi girma a duniya. A ci gaba da ƙoƙarin da masarautar take yi na karkatar da harkokin tattalin arzikinta daga dogaro da mai. To amma a wannan sanarwa tashi wadda aka jima ana jira kamfanin aramco wanda shine kamfanin da ya fi kowane samun riba a duniya bayanai kadai kawai ya yi ba kan adadin hannun jarin da za su sayar da farashin da kuma ranar da za a kaddamar a kai da muhammad hafiz baballa wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko a Najeriya cibiyar adana kayan tarihi al'adu da kuma bincike da ke karkashin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta shirya wani taro kan yadda za a shawo kan matsalar barace-barace da sunan almajirci a daukacin kasar inda ƙwararru suka hallara domin gabatar da mukalolinsu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aiko mana. farfesa ahmad modibo muhammad na jami'ar ahmadu bello ta zaria ne ya gabatar da babbar mukala a wurin wannan taro dole sai gwamnati ta ɗauki mataki a kai dole kuma a san yadda za a yi a hana yara bara a hana kuma yara fitowa daga gari zuwa gari kowane gari ba garin da yanzu ba babban malami duk yara a basu a garuruwa suke suna karatu kuma ana koya musu lissafi da turanci da da social studies a makarantun allo idan ba haka aka yi ba gaskiya za a samu matsala kuma an yi haka a kasar indonesia an yi haka a kasar malaysia amma ba fargabar kamar iyayen waɗanda suke so su ci gaba da wannan tsari da wanda ake tun da can ba za su karɓi wannan sabon ai shi yasa muka ce dole mu kira iyaye da malaman duka a zauna da su a tattauna Dabta Salisu Bala ma malamin tarihi ne a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma yana cikin masu ruwa tsaki a wurin wannan taro. Lokaci ya yi da ba a hana almajiranci ba amma a sama ma waɗannan mutane abin yi. Karatun da suka yarda da shi suka amince da shi tun tale-tale ya kamata a inganta shi a kuma bashi. gurbi a cikin kundin tsarin mulki a sama musu wurin kwana a sama musu abin da za su ci a sama musu sana'o'i hajiya amina adamu ikara ita ce babbar sakatariya a hukumar ba da ilimi bai daya ta jihar kaduna kuma ita ta wakilci gwamnan jihar kaduna kaduna a ƙarƙashin shugabancin mal nasiru a tana bakin ƙoƙari sosai akan magana almajiri yanzu muna da makarantu sun kai tara wanda yake akwai boarding akwai kuma semi boarding akwai kuma day muna da guda bakwai kenan boarding schools na almajirai sai dai duk da kokarin da ita wannan cibiya ta ce ta yi na gayyato gwamnoni guda goma sha tara na arewacin Nigeria don halartar wannan taro ko gwamna daya bai halarci wannan taro ba wanda wannan ya sa tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji mukutar ramalan yaran da ke wurin wannan taro ya ce a gaskiya akwai gyara ya kamata a ce gwamnonin arewa suna nan ko wakilinsu ya kamata a ce sarakunan arewa suna nan ko wakilinsu ya kamata a ce shugabannin addini mutanen da suke ganin cewa suna promoting din almajiranci ya kamata a ce suna nan a nan wurin idan ba an yi wani tsari ta yadda za a yi ricin duka waɗannan mutanen da na faɗa ba zai tsaya ne iyakan mu a arewa house an yi an gama wanda baka saki jin yayi magana akan shi shi kuwa shugaban kungiyar haɗin kan al'ummar arewacin Najeriya Alhaji Adamu Aliyu cewa ya kamata a ce da Hausa aka yi wannan taro yanzu idan ka dubi zauren taron nan sai aka ce za a zo a yi magana akan almajirci su ba turancin suke ji ba suna jin hausa ne hausan kuma sai aka ƙin shi ana ta zuba turanci isa lodi kara murar amurka daga kaduna a nigeria. babban mota ba ringi a haɗi maku sunan dawa dawa To sai kuma wani labari mai kamanceceniya da wannan inda masu ruwa da tsaki kan harkar cibiyoyin gyara hali da wasu ke kira na kangararru ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan hanyoyin da za a bi domin kawo gyara wajen tafiyar da waɗannan cibiyoyi. Da Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri. A jihar Kano kididdiga ta nuna akwai kimanin makarantun gyaran halayen kangararru guda talatin waɗanda aka fi sani da gidajen mari. Malam Ibrahim Liman Sharifai shine shugaban makarantar koyon Alkur'ani da gyaran halitta limamin Sharifai a cikin birnin Kano. Wajen 1855 kaga ana magana wajen shekara 164 kenan ana tafi da ita kuma tarbiyya ake yi ta mutane. Da can ɗin akwai mari ana sa mari. To da muka fuskanci shi kansa mari ɗin ma ina da wata matsala tasa ta musamman. Yau shekara goma sha uku zuwa sha hudu kenan da daina sa yara mari kwata-kwata a makarantar nan muke tafiya da su a haka. To amma Malam Ibrahim Liman wanda ya ce makarantarsa na da rijista da hukumomin gwamnatin Kano ya fayyace dalilan amfani da mari ga kangararin ɗalibai. Idan mutum ya ɗauko ɗansa ya kawo maka kace mara ba ka da inda zaka shi ma sai ya zama ba inda zai da shi. saboda haka a larura ne sai a karɓa to sai a ɗauki wannan marin sai a sa yaran kafin ya wani doguwar fituna wadda za ta tayar da hankali dai tunda da akwai mari a kafarsa an maganta abun sai dai malam awali baladirmin iya masanin harkokin laifuka da bincike akan halayen adama na cewa akwai abin da muke cewa modern correctional institution and traditional correctional institution abin da nake nufi da modern wacce take ta zamani mai ka'idoji mai ka'idojin gini mai ka'idodin waɗanda za su koyar masu ka'idojin yadda ma za a zaunar da su sannan bayan karatu da suke yi akwai wasanni na motsa jini wanda yake ɗauke musu hankali akwai sana'o'i da ake koya a wajen ake koya musu yawanci ma gidan da ya ci gaba saboda ma kana bata mutum suna ko da ya girma ba ma a kiran mutum da sunansa lamba ake bayarwa ko da ke gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin rufe irin waɗancan makarantu a fadin kasar amma malam abdullahi idris shugaban cibiyar magunguna ta dan fodiyo a nan kano ya ce a rika yin sara ana duba bakin gatari wayannan makarantu na garin tarbiyya in ma akwai wani abin da ba a so a ciki to a gaskiya alkhairin da ke ciki ya fi shirin da ke ciki yawa to gwamnati maimakon ce ta rufe ta zo mana ta taimaka ta gina azuwa ta gina gurin kwana a ita uwa ce ga gurin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Haba yara manyan gobe, yan yara bi ma iyaye, bi malaman makaranta. yayin da rautanni ke nuni da cewa Najeriya ta tsawaita wa'adin rufe kan iyakokinta na ƙasa. har zuwa karshen watan janairun baɗi wakilin haruna maman bako da ke kwanni ya ziyarci garuruwan da ke kan iyakokin najeriya da nijar domin ganin irin tasirin da wannan mataki ya yi kan harkokin yau da kullum Alhaji Sani mai kasat shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na birnin Kwanni. Talaka suna wahala suna shan waya tun da yau ko babu komi Najeriya sai a ce ka shiga Najeriya wai in ba ka rike da komi ka shiga ka hito. Shin naji kai zuwa ɗaya za ka yi ka gaisan mutane da kwana kawai Najeriya ka komo. in baka kasuwa mai kai ka Najeriya kenan kasuwa ka kanka Najeriya ita ka ka Niger in babu ta baka zuwa to gaskiya in ya tsananta zai ka talaka da kuma cikin kasa kuma zai ka bata gari da kuma zai ka illoli da dama ba. a iyakar birnin Kwani ta jihar Tawad jamhuriyar Niger da illela local government ta jihar Sokoto sama da manyan motoci na dakon kaya na kamfanin Dangote da sauran sauransu 500 ne ke shibge an hana su shiga tarayyar Najeriya sama da watanni biyu da rabi da suka gabata daya daga cikin durbobin da ke wurin abdul fata ukwari ya bayyana mini halin da suke ciki yanzu da muna nan ana ce muna yau gobe yau gobe halwa yau dai muna nan ba mu sayar da za mu bir nan ba domin gane ma idanuna na da ya tsallaka daga jamhuriyar nijar zuwa tarayyar najeriya inda na ajiye mota ta daga nesa ga iyakar na bada takarduna na ecowas ko sai da yawo an ka buga musu stam ko kashe a lokacin hita daga jamhuriyar nijar da lokacin shiga da dawowa daga tarayyar Najeriya. Na shiga ta ƙasa kuma na dawo ta ƙasa da na yi kitibis da wani ɗan kabu-kabu na tarayyar Najeriya da bai so na bayyana sunansa ba ya shigo a jamhuriyar Nijar. Gaskiya tsakani da Allah muna cikin matsaloli da dama. giwa wani ɗan kasuwa daga illela local government ta jihar sokoto da na gamu da shi ya shigo birnin kwanni ya ce mini rahabo da nan fa bai musu daɗi ba mu 'yan kasuwa gaskiya abubuwan bai muna daɗi ba sai dai ita gwamnati ba musamman hotta ba bangaren ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ke tunawa tarayyar najeriya yarjejeniyar ecowas ko sai da yawo da ta kai da kawowa sanar da cewa cibiyar ta sai da yawo ko ecowas a abuja take tarayyar najeriya najeriya suna cewa ba su ji daɗin wannan lamari na liƙe boda kamar yadda alhaji abdullahi kado na ƙungiyar inci da walwala ya mini ƙarin bayani muna jin koke-koke don kwanaki ma kasan an halbe wani yaro ko mun je mun zana azishi abu ne wanda babu daɗin shi al'umma ba ka iya hana mata ka ce ta rasa ta ya ta nemo abin da za ta ci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. haɗa kanmu afirka mu so juna manufar mu anan to yayin da agogo a can birnin na kwanni ke cewa shida na safe ne da minti 17 a nan washington muna karfe 12 dare ne da minti 17 yanzu ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum har yanzu dai muna kan batun matsalolin da wasu matasa na shirin gwamnatin tarayya na empower ke fuskanta waɗanda suka haɗa da yiwa mutane murabas daga shirin kafin su cika wa'adansu da kuma kwashe watanni ba tare da an biya su haƙƙinsu na aikin da suka ƙarƙashin shirin ba ku biyo mu cikin shirin sunana sarfili hashin gumel. makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da mai baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara a fannin ayyuka na musamman hajiya maryam uwais wadda shirin 'yan fawa ke ɗaya daga cikin ayyukan da ke ƙarƙashin ofishinta ga ci gaban tattaunawar a daidai lokacin da suke magana akan matashin nan daga jihar yobe muhammad malami maryam uwais abin da ya faru shi wannan malamin tun lokacin da aka ɗauke shi na farkon nan ne a 2016 eh, sai da ya share watanni goma sha biyar a na sha shida ne ya samu biyan sau ɗaya kawai nan ma ta bankin union ne yana jin da bankin nasa kenan da aka ce ba bbn ya koma fast bank ya saki inda aka ce ba a son nan dai aka tura masa kudin nan sau ɗaya tak babu yadda za a yi mu ce ba za mu biya shi a wani banki ba ina mu kowane banki in dai kana da banki kana da bbn ai ba wata matsala za mu biya ku in dai ya yi mace. to in cikin wata goma sha biyar ba a biya shi ba ma'ana bai ba mu abin nan eh, eh, details bai ba mu lambobin da ya kamata ba da zai haɗa sunan shi da bbn ɗin shi da account number shi ne kawai dalili dan mu babu dalilin da yasa ba za mu biya shi ba ka gane nufi na? eh na gane hajiya maryam eh to da haka laifi ba wurin mu bane in an biya shi to ɗaya bayan wata to kila a lokacin ya haɗa dvn da account number duka gaba ɗaya hmm. shi yasa to ya ce sau ɗaya aka biya shi kuma aka daina biyan shi eh sau ɗaya aka biya shi shikenan sai biyan ya tsaya eh, kuma da ya kamata a cikin wannan tsawon watanni ya ce ya yi ta rubuta korafi ya yi ta rubutawa yana ta bashi haƙuri eh, ya ba abin da bai yi ba ya ce shi hatta ma jami'insu na yoben ya kasa ganinsa saboda kamar mutum ne wanda yake da wuyar sha'ani shi focal person ɗin to har ya gaji ya ce bari bai san ma iya adadin sakonnin da ya turo wa yan fawa kuma ya aiko min ne ma a ajiya maryam ban san ya ce dai kawai a helkwatar yan fawa yake tura ban san ko bana jin abun zai kai har ga sabuwa bari in baka email address ina ya rubuto min email address ina za mu bincike to shi kenan ajiya maryam za ki iya ba mu ɗaya dinan za ki faɗa mana sai mu samu mu sassanar da su mu da wannan al'amari. To M A R Y A M U Maryamu at L E A P A F R I C A Africa Leap Africa dot O R G org Maryamu at Leap Africa org ya aiko ni zan tura masa zubi ba amma ya san cewa bincika za a yi ba wai nan da nan za a biya ba sai an yi bincike an tabbatar ya yi duka abubuwan nan da yake faɗa don aiki yan fawa ba kyautan kuɗi ba ne kuɗi ne biyan aiki da ka yi ne shi ne kawai yawa hajiya maryam uwais da sauran watakila waɗanda za su saurari wannan shirin idan suna da eh. irin wannan korafi sa iya aiko sako ta wannan aiko email aiko email ne kuma zan tura musu a empa insha Allah shikenan hajiya mare buwai dama abinda muke so mu gano yanayin wannan aikin da ko masu korafi ga abinda suka faɗa mu kuma daga wannan shiri na ciki da gaskiya mu isar wajen ki saboda ki samu ki ɗau matakin da ya dace a kai Allah ai akwai lambobi ma na waya da ake yi ba. Akwai lambar waya da zai iya yi waɗanda takanas muka yi fa call center na inda ake karɓan waya duk wadda ke da matsala ya faɗa bari in baka lambar waya. To. Takanas ana musu waya kuma akwai mutanen da za su ɗauki waya su warware matsala. Akwai zero 0905 5555 har zuwa 965. Akwai MTN 0906 0000 445 454. Mm. 099998 40 403. Mm. Sannan akwai 08 hmm. 1 36. Eh, eh, to wa'annan mutane da suna zaune a ofis kawai aikin su kawai su ɗauki waya duk wanda yana da matsala ya ƙoƙari su warware mishi. Yawwa, to ai ajiyar amfanin ɗaukar irin waɗannan matakai mutane su faɗi ƙorafe su kuma a ji a ɗau matakin share musu hawaye wannan abun yabo ne kwarai in dai har za a taimaki waɗannan mutane rawar da shi shirin gaba ɗaya kamar yadda na fahimta yana son ya taimakawa matasa ne su fara samun ɗan kuɗin shiga kafin ko su samu cikakken aiki da za su rika ya su ritaya daga aikin. Ha'a shekara biyu ne ba Eh, Ba wai su ba ah. su kasa nasu ne. Eh, eh maganar eh. da nake ya ji amarin watakila wani bayan shekara biyu ya samu aiki na dindindin a gwamnati ah, eh. zai ci gaba da aikinsa har ya ritaya kuma kafin haka ne kuma ba wai aikin gwamnati ba a daina ganin kamar gwamnati za ta iya ba kowa aiki so ake matasa su tashi a tsaye su nema na kansu shi ma ya fi zama irin hmm. su amfani an ne ka taba naka ai ka ga wanda zai iya wasa da <laughs> da kai kai naka da yawa fa kana ganin mutane suna soma nasu sana'ar kuma suna kai taimakawa ma 'yan uwansu da yawansu kaga suna cewa an ta kira ma an zo aure ko an yi haihuwa ko me duk 'yan 'yan fawa din eh. don sun kafa kuma sun samu suna kuma ba sai gwamnati ba wallahi gwamnati ba da yawansu sun fi ma kafa nasu sana'ar aka wato uh, wani wanzu kuna so dai uh, matasa su daina tunanin za su gama makaranta gwamnati duk ta ɗauke su aiki su ma san mm. dabarun da za su yi su sama wa kansu aiki ne. Wallahi ai gwamnati ba ta iyawa yanzu ba kamar da ba. Mutane sun yawa. Mutane sun yawa gwamnati ba ta iyawa amma gwamnati inda za ta iya taimakawa mutane su yi kokari su gwamnati za ta iya kokarin ta bayar da yadda za a yi kamar kowace jiha a nemi yadda za a yi a lantarki yadda mutane za su iya na sana'ar ko kuma a ba mutane gona ko a yi musu dan a ba su dan kamar bashi da za su iya dauka wanda yi da bayi da wato wuyar biya mm. eh yi da wuyar biya haka mm. ina iya taimaka a haka yawwa to hajiya maryam karshe gaba ɗaya wuri ne wannan tambayar mana cikin waɗannan shirye-shirye na tallafi da ake yi kamar hadda ah, wanda muka taɓa zantawa ma na ba da ƙananan lamuni na dubu goma mutum ya ƙara kokari a kara masa da sauransu duk wayannan shirye-shiryen suna na ana ci gaba da yin su. insha Allah insha Allah an dai samu yanzu an yanzu dai an dan tsaya idan an an ce za mu koma karkashin wani wata sabuwar ministry haka da aka yi to ana kokarin a ga yadda za a tsara aikin Hajiya Maryam Wes mun gode kwarai da gaske da wannan lokaci da kika ɗauka kika yi mana bayani. na gode, na gode da kuka tambaya tambayi ba ka. Na gode. Ga waɗanda suke fuskantar matsala a shirin 'yan fawa. kun da ji daga bakin hajiya maryam za ku iya rubuta mata korafin ku kai tsaye inda ta alkawarin za ta binciki dukkan korafin da aka sanar da ita saboda haka zama mai ta muku adireshin imel ɗinta da ta bayar ga waɗanda ba su samu damar rubutawa ba adireshin shine maryamu at net wato maryamu at net haka kuma za ku iya kiran lambobin wayar na empower da aka samar wanda za ku iya samun su a shafin yanar gizo na empower empower.gov.ng wato empower.gov.ng yanzu amadadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da suka haɗa Muhammad Ibrahim Kwari da Haruna Dauda da kuma Nasir Adami Alhikaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. mu kasance lafiya. Yanzu kuma ga labarai a takaice. lauyan mai kwarmatan nan da ya nuna matukar damuwa game da wayar tarho da shugaba trump ya yi da shugaban ukraine wanda ya janyo kafa wani kwamitin bincike da majalisar wakilai ta yi na yiwuwar tsige trump ya ce mutumin da yake wakilta ya amince zai ba da amsar tambayoyin 'yan jam'iyyar republican a rubuce masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a bagadaza sun toshe manyan hanyoyi da kuma ofisoshin gwamnati a babban birnin na iraki a jiya lahadi al'amarin da ya dada tsananin gangamin bukatar sauye-sauyen siyasa wanda aka shafe wata guda ana yi dubban masu zanga-zangar sun taru a filin taharir da ke bagadaza da kuma sassan kudancin iraki a 'yan kwanakin nan suka rufe kasuwanni da kamfanoni da makarantu da kuma jami'o'i zanga-zangar da suke na nuna rashin gamsuwa da tsarin siyasar da ake amfani da shi tun daga shekarar 2003 lokacin da amurka ta jagoranci wata mamaya wadda ta kai ga hamɓarar da mai mulkin kama karya saddam husaini kamar da a gaida kai muhammad hafiz baballe masu waro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah yadda kafin mu karkare shirin bari mu ta iyalan alhaji dauda abubakar da na alhaji yusuf jibril yutu murnar auren 'ya'yansu haruna wato babawo da basma da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a jos da ke jihar plateau nigeria da fatan allah ya ba da zaman lafiya amin yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballan da ya ta ni gabatar da shirin sai kuma wanda ya hada shi shirin baki ɗansa wato ciba hero diodone da kuma injiniyanmu da ya hada mana sautin ni mahmud lalu ke cewa sai mu tara a shirin mu na hantsi idan allah ya kai mu.